وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهج إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai kofi mai cikakken iko abin da ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin da tara ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in uku, wanda ya daidai da bakwai ga watan satumba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiyya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Aura daga Lagima Road Angwari Mijiyar e, Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al na Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan hafizahullahu ta'ala kana a cikin ahkamu taharati wal miya ana wa bugun shafi na goma sha hudu a jerin gwanan darasin wannan ko kuma majalisi na wannan littafi wannan shine majalisi na bakwai za mu tashi a dide bayanin da malam ya kawo mana akan me ake nufi da a harshen larabci ya mana ta'arifi sannan yi mana ta'arifinsa a yaren malaman fikihu me malaman fikihu suke nufi da tsarki to a cikin bayanai da ya koro sai lokaci mana halinsa a makon da ya gabata wanda yau za mu tashi a daidai gaba da malin ya ce wa gharabun al'an manufarmu a yanzu bayanu sifatul ma'i ya yahsulu bihi ta ƙwaƙuru. والماء الذي لا يحصل به ذلك يتي منفرم أولا كراتو بيان صفة الماء بياني كان صفة نروى الذي يحصل به التصقر wanda tsarki ake yake samuwa ta dalilinsa bi ma'ana ruwan da in yi amfani da shi zaka samu tsarki kuma ibadar ka za ta samu shiga tsakaninka da ubangiji Walma'u ma'ul la yahsul bihi zalika sannan da ruwan da in kai amfani da shi kai tsarki tsarkin bai yi ba ina fata an gane to kaga kuwa ruwa babu rayuwar musulmi da za ta yi kyawu ba tare da ruwa ba ina fata an gane saboda haka malam ya koro mana bayanin akwai ruwan da idan mutum ya amfani da shi wajen tsarki tsarkinsa ya samu shiga kuma ingantacciya ce akwai kuma ruwan da idan mutum ya amfani da shi ya yi tsarki tsarkin da yi ba kuma ibadarsa gabaki ɗaya a rushe ki kaga wannan yana daga cikin abu mai hatsari in mutum bai san sa ba kaga sai ya dade yana ibada kuma ibadarsa ba karɓaɓɓiya ba ce a wurin Allah Allah ka tsare mu malam yace قال الله تعالى ألا مدوككياتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا ألا مدوككياتي متسوفر بسما ماء طهورا روى من تركي wanda ke tsarkake bayi da shi saboda shi ruwan sama da kake ganinsa banda kasantuwarsa ruwa daga sama akwai fa'idar da ake samu daga gare ta daga ciki shine yana gusar da duk wani tsafi in mutum na wanka da shi yana shansa duk wani tsafi da aka yi wa mutum yana rage tasirinsa kuma ya lalata shi yana fata an gane Allah maɗaukaki shi ya ba mu labarin haka saboda shi ruwa yana ƙarfuke mutum daga rijisu shaitan wato datti guba na shekar saboda haka ne Allah da kansa ya ce wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bi Allah yana saukar muku daga sama ruwa dan ya tsaftace ku da wannan wato datti na shirka datti na tsafi datti na najasa duka ruwan sama yana amfani yana musarwa da jikin wannan saboda haka shi sa malam sai kawo mana wannan aya sai ce wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi Allah yana saukar daga sama ruwa don ya tsarkake ku da wannan ruwa sai malam ya ce wattahuru ruwa ne tsarki kuwa huwa Tsahiru fi zatihi shine tsarkakakke a karan kansa almutahhiru li ghairihi wanda ke tsarkake waninsa ma'ana ruwan da ya kamata ni da kai ne ibada na tsarki da shi shine ruwan da yake tahirun mutahhirun li ghairihi shi a karantar tsarkakakke ne kuma wani idan yi amfani da shi yana tsarkake shi daga dauda yanzu misali ruwan bohol kaga a karantar tsarkakakke ne ko kuma idan kai ibada da shi zai tsarkake ka daga datti ruwan rijiya a karan kansa tsarkakakke ne idan kai ibada zai gusar maka da dukkan wani datti sannan ruwan famfo yake wasu da yawa ba sa kasansa ko yawa amma a ka'idar shari'a ruwa ne tsarkakakke za ka yi ibada da shi ina fata an gane ko da wani baya so ya sha kuma baya iya shansa wannan ba dalili ba ne a shari'ance ya halatta za ka yi tsarki da shi an gane sannan ga ruwan teku shi a karan kansa duk da yake yana da gishiri ko amma tsarkakakke ne kuma mai tsarkake waninsa ina fata an gane saboda sahabbai sun yi tafiya hadisin abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya na ma'aikin Allah mu matafiya ne a cikin ruwa shine voyage in ji bature kenan ko tafiyan da ake a cikin jirgin ruwa shine ke kiransa voyage to wannan tafiya suka ce muna rike da qistan min alma wani yanci na ruwa idan muka ce za mu sha ba za mu iya yin alwala ba saboda babu ruwan da za mu yi alwala da shi ruwa ne na sha idan muka yi alwala da shi to ba za mu samu wanda za mu sha ba kaga a ɗabi'ance su ba za su iya ne shan ruwan teku ba sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil bahr sai ce kahurun ma'uhu alhillu maitatu ruwansa ruwan teku tsarkakakke ne kai ba ma ruwa kadai ba hatta dabban da ke rayuwa a cikin ruwa idan ya mutu ya halatta ku ci shi wannan dalilin ne malam ba shi karin kifi musulmin nama ko ana bukata ka yanka shi ko saboda haka ya yanka kansa kawai ci za ka yi ina fata an gane kaga anan akwai akwai fa'ida ta fikihu wanda malaman usul fiqi suke cewa wato akwai asala a ijaba akwai kuma taba'an asalatan tambayan da suka yi manzo Allah ruwa ne shine tambaya amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba da amsa sai ya kara da abinda malaman fiqi suke kira ko usul fiqi suke kira asalatan wa taba'an ya ba su amsa kuma ya ƙara musu wani ilimin da ba su ma yi tambaya a kansa ba amma yana da alaƙa da halin da suke ciki shi ne sai ce alhillu mai ta tuhu. duk abin da ke rayuwa a cikin teku ko rafi idan ya mutu ya halatta za a iya cinsa ina fata an gane kaga wannan manzan Allah sallallahu Alaihi sallam. ya yi bayanin ruwa wanda ake amfani da shi wajen tsarkake kai ina fata mun gane sai malam ya ce wa huwa al-baqi ala khilqatihi ruwa ne tsarki ne tsarkake waninsa shine wanzazze a bisa ɗabi'ar da Allah ya halicce shi da shi shine ruwan kaga na rijiya yana da zarfi ko sannan na teku shi kuma yana da ne yana da gishiri haka Allah ya yi shi yana fata an gane kuma yana da daɗi ta sha Yana fata an gane tun na taɓa sha na sha sha na teku na sha na kogin maliya ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba kuma ba da fi lafiya lau saboda ana sa shi a firij a jirgin ruwan da muke tafiya a cikinsa za ka ga an sa shi kuma an zuko shi ta firij kuma kuna da sanyinsa in ka sha ba ka ji lafiya lau dan gishir gishirin nan dan kaɗan ne za ka tar shi wannan babu laifi dan ka ce yana da gishiri gishiri shi bai canza shi daga asalin ruwansa ba da shi haka yake an gane wannan na rijiya za ka ji shi yana da ne yana da zartsi to zartsin nan bai canza masa saboda asalinsa kenan an gane haka shi ma ruwan wato bohol yana da wani test nasa shi ma na daban shi ma asalinsa ne bai canza shi ba haka kuma ruwan wato tap water shi ne na famfo shi ma za ka ji yana da ne yana da ɗan shi ba za ka ce zaƙi ba ba za ka ce kuma zarƙi ba shi dai baina baina tunda ana ɗan sa mai sinadarin da ke busar da abin da ana sa mai alam ko to shi ma haka duk wa'annan ruwa ne na asali sai kuma idan ruwa wanda ke bulbulowa idan yana wurin tabo ne zaka ga akwai tabo tattare da shi idan kuma yana wurin marmara ne zaka ji tas ɗin marmara a jikinsa idan kuma yana wurin yashi ne zaka ji tas ɗin yashi a tattare da shi to shi ma duka wannan ba abin da ya canza shi ina fata an gane hatta na kogi da yake gudana za ka iya iba ka yi ibada da shi dalili kuwa saboda ai asalinsa ruwa ne mai gudana ba ruwa ba ne wanda yake daskararre a wuri ɗaya shine ma'ur rakid ina fata an gane wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin fitsari a ciki sannan mutum ya ce zai ibada a ciki manzo Allah ya hana an gane to irin wannan ruwan ya halatta dukkan wanda na lissafa mana in ka same shi za ka iya yin ibada'n ibadanka da shi amince matsalan ya halatta sai malam ya ce ai sifatuhu lati khuliqa alaiha abinda ake nufi siffar da Allah ya halicci wannan ruwan akanta rijiya ko bohol ina fata an gane ko idan ruwa wanda ke fitowa wajen tabo daban wanda ke fitowa wajen marmara daban wanda ke fitowa wajen yashi kowanne ka ji ɗanɗanansa daban to malam yake ce mana irin wannan sawa'un kana na zilan as-sama'i kalmafari malam ya yace daidai ne wannan abin ya sauka ne daga sama kamar ruwan sama kaga ruwan sama za ka ji shi da sanyi ko kuma za ka ji shi da daɗi ya fi kowane ruwa wanda zamzam babu ruwan da fi tsafta saboda asalin ruwan daga cikin gajimari yake fitowa kuma gajimari ai ba da ba cikin sama yake ba shi ma yadda kake kallon shi daga nan kana kasa ko ka da kai kana kallon shi kana kasa ne zaka ga kamar hade yake da sama in kuma kawo jirgin sama sai ka ga ai jirgi ma na wuce gajimarin ya tafi can sama sai ka ga ba komai tazaranta da saman sama kawai za ka yi ta gani ba wani gajimari to kaga saboda shi asalin gajimarin a ciki Allah ke narkar da ruwa don ya nuna maka iko nasu sun Allah illabi askana kulle shai sana'ar Allah aikin Allah da ya fi kowa kyautata aikinsa in kuma ka hau jirgin sama za ka gan shi kamar toka kamar hayaki yake tafiya amma a cikinsa ake samun ruwa a cikinsa ake samun walƙiya a cikinsa kuma ake samun tsawa wato lallai tabarakallahu ahsanul khaliqin ina fata an gane shi sa Allah ya buga mana misali afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun wai jama'a al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba wai ba ku yi dubi zuwa ga ruwan da kuke sha ba a antum anzaltumuhu min almuzni almunzilun Allah ce shin ku kuka saukar da ruwan daga giragizai ko ko mu ne muka saukar da ruwan daga giragizai Allah ce launa sha'u ja'alnahu qutaman fadaltum tafakkahun a'a ujadan falawla tashkurun eh ba hutaman bane ba ujadan ne falawla tashkurun Me da zai mu mai da shi ujadan launa sha'u la ja'alnahu ujadan falaula tashkurun da mun ga dama da sai mu mai da wannan ruwan gishiri mai gishiri shine ujadan mai gishiri falaula tashkurun me yasa ba ku wa Allah wannan ni'ima da Allah ya muku daga sama ya saukar da ruwa ina fata an gane ka gan shi tatacce saboda tatacce ne tace warwaye ubangiji za ka ji shi da sanyi kamar ya fito a fulici sannan kuma ga lafiya zai ƙara maka kuma ga tsafta sannan kuma ga shi zai gusa maka da datti har Allah ya saukar da ma a cikinsa ina fata an gane duka wannan yana nuna maka kudura ta ubangiji sannan a ciki walƙiyar nan zai fito a ciki kuma tsawon nan duk zai fito yana nuna maka girman Allah wanda wannan aiki ba abun wasa ba ne, kuma ba abin za yi shi ba sai malam ya ce wa zaubi wa zaubi da kuma narcewan kankara shine narcewan kankara kaga kankara idan ya narce idan ka je inda akwai suno ya ka ga idan ya taru ya taru inda suno din nan ya taba yanzu misali nan ba ta isu bane inda zai jingina a jikin ta ya kumbura gari ya waye ya zo ya narke za ka ga tiles ɗin in yayi datti zai wanke shi tsaf haka ne to kuma idan ya narke wannan kankaran kita za ka tara ruwan za ka gan shi tsaf wato sace ko da ta babu a jikinsa to shi ma ana tsafta ana ibada da shi kaga wanda ya rayuwa irin su switzerland ko irin su netherlands irin su moscow rasha kenan ko su ne za ka ga kankara ne ke sauka irin wannan idan kankaran ya sauka in ki shiga america akwai wuraren da su ma kankaran na sauka to wannan kankaran idan ya sauka aka tare shi ya narci ba zai zama ne ruwa kenan ko to shi ma za ka iya yin ibada da shi amince wannan don duk lokacin da Allah ya kaddara ka ji wani gari da akwai irin wannan ko da ba ruwa in ka samu wannan ka shigo da shi ka samu wani waje ka ajiye shi ya narke a yi ibadarka da shi amince wannan yawwa saboda musamman za ka wasu suna zuwa irin su switzerland irin su netherland din nan irin su rasha ya yi sati ɗaya ce ma shi bai wanka ba to yana zuwa zero percent ya ce ba wallahi bai wanka ba saboda weda ya kai zero percent, minus zero ma yana kaiwa to kaga kuwa shi da ya saba rana na cewa arba'in har arba'in da biyar kaga na labari ina ba ta an gane to kaga yana da damar da zai je ibo kankaran ina fata an gane ya kawo shi cikin ɗaki ya sa ki zai narke in ya narce sai ya iya ibadarsa in ba zai iya ba sai shafa mai sai ya yi taimama to kaga a wurin komai yana prison to amma idan ya samu wannan ruwan ya zuba shi a bokiti kaga zai narke in ya narke sai ya dumama ruwan shi kenan sai ibada da shi an gane to shi ne malam ya ce walbar da kuma raba ina fata an gane dan shi na ruwa aka ga shi sa hatta dabbobin da Allah ke yin sa irin wannan kasashe da akwai irin wannan zaka ga sun sha daban da dabbobin da ba irin wajen suke rayuwa ba raƙumi misali raƙumin da yake rayuwa a garin da akwai suno ya sha daban da raƙumin da ke sahara raƙumin da ke sahara za ka ga yana da tozo guda ɗaya ne saboda Allah ya yi raƙumi yana da reguleto a jikinsa da yake kuma jikinsa in akwai zafi sai ya sanyaya jikinsa regulatan kinan sai sa duk zafin ranar shi ba zai ji ba saboda wato zai sanyaya fatan jikinsa sai ji yana jin sanyi zafin nan baya mai tasiri haka in kuma yana ƙasa wacce akwai sanyi sai kaga Allah ya yi shi da tozo biyu tozon nan guda biyu ɗaya daga ciki yana regulatin ɗin sanyin ne ya ɗumama jikinsa sai kaga baya jin wannan sanyin shi sa za ka gan shi da gashi a jikinsa ina fata an gane saboda sirrin da ke tattare da shi wannan gashin da kuma wannan sanyin wannan tozan zai tsufa ma jikin sai zama yayi ya ji dumi da wannan sanyin ba zai cutar da shi ba ko da an samu avalanche wato wannan suno da ke kadowa shi Allah ya yi shi a idansa yana da gilashi kwayan idansa sai gilashi ya kakkaɓo sai ya rufe kwayan idan ko da ƙura kowannan abin ya zo ba zai daki kwayan idan da zai mai lahani ba ina ba ta an gane sannan kuma gashin na gira za ka gan shi yana da kumburi a irin wanda ke irin wannan saboda ko da kasa ya zo in ya rufe da wannan glass ɗin zai dinga ganin zai titi lafiya lau zai ci gaba da tafiya sannan kuma shi ne da Allah ya yi shi idan ya ga dama zai harshen su da kake gani zai hura shi kamar balan-balan zai kumbura ga wannan fitilan da ke gabana sai ya fi shi girma zai kumbura shi gum ya fito da shi ya zazzago da shi can kuma sai ya ruru sai ya dawo da shi yana ka zan balan-balan ka san ka hura balan-balan yana kumbura ko ana sai sai ya zuru haka zai yi haka Allah ya yi shi dan ba ban za ba Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat ina fata an gane sannan in akwai wata dabba muguwar dabba a hanyar da yake tafiya daga nan inda yake zuwa 60 km zai ganta zai ganta zai canza hanya sannan shi kuma baya bata haka Allah ya shi duk inda ka tafi da shi ba zai bata ba zai ji har wajen kuma zai dawo baya bata sai ne ka sace shi kuma ko ka sace shi zai dawo inda za ka sake shi sai ya dawo inda ka sai shi sai ya dawo haka Allah ya yi shi wato akwai sirri a tattare da shi sannan kuma afansa ai za ka gaba kofato ba ne za ka gan shi kamar balan-balan inda za ka kama raƙumi ko a yanka shi in ka buɗe kafan za ka ga abubuwa da yawa kusa ne wato kaya ne da sauransu duka amma dai ya haɗe su lafiya don kuma zai ci gaba da tafiya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi da sirri da ke tattare da shi kuma shi a ɗabi'ar da Allah ya yi shi Allah ya kinsa masa a jikinsa baya cin ganye sai ganyen da yake magani ne shi sa ba komai a jikinsa na banza ba komai a jikinsa na banza kaga mutum in ya shiga 60 70 ko za ce mai ya nisanci mai jannama to raƙumi in ka ci namansa ko shekaran ka ɗari ne zai ma amfani a jiki zai maka amfani a jiki ya komai na banza a jikinsa to yana da ruwa rizabuwa da yake da shi a jikinsa wanda yana isan mutane ɗari kuma yadda ka ga ruwa ka ajiye shi a firiji haka yake a cikin a jikinsa rizabuwa ne in ya sha ruwa zai ji wajen ya ajiye to shi sa in aka nemi ruwa aka rasa ko aka je yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan sa a yanka rakumi sai a zaro wannan ruwan mutane ɗari za su sha za su yi ibada shi ina fata an gane saboda kai sirri yadda kaza Allah ya yi shi zai sha ma durom biyar a cikin minti biyu rakumi in yayi ya zuƙa shi kenan za ka gan shi solo biyo ko a sama ko <laughs> ba a za Allah ya yi shi haka ba yana kallon shi wani solo biyo ko to akwai sirri a tattare da shi eh Allah ya samu dace to ya ci gaba da cewa au jariyan fil ko kuma ruwan da ke gudana a ƙasa ina fata an gane akwai wani idan ruwa da zaka ga yana wucewa to shi ma zaka yi ibada da shi sama'il anhar kamar ruwa wanda yake na kogi ne ma'il anhar sai ya ce wani uyun da kuma idanun ruwa wanda na yi lissafin akwai na tabo akwai na marmara ko sannan akwai na yashi duk za ka ga kowanne test ɗinsa daban to duk wa'annan ya halatta za ka yin ibada da su sai ce wal da kuma ruwa na rijiyoyi jam'u bi'ir kenan sai ce wal bihar da kuma teku tekuna da kake gani su ma duk ruwansu tsarkakakku da za yi ibada da shi au kana mukaffaran ko kuma wanda yake dugowa ina fata an gane wanda ke dugowa daga sama ne ko daga wuri ne ko da daga bishiya ne wani lokaci za ka ga dan Allah ya nuna maka mu'jiza ta sako sai ka ga bishiya amma ruwa na ɗugowa a cikinta ko ko kuma dutse daga ruwa na ɓulɓulowa daga cikinta ki shi ma kaga yana ɗugowa ne yana zubowa ki shi ma za ka yi kaga kaman kogin nil ko nile kenan ko river nile za ka ga asalin inda yake za ka ga dutse ne yana zubowa daga ciki ina fata an gane kuma yake gudana shine the longest river on earth kenan ko ne fi kowane kogi tsawo a duniya to shi ɗin da za ka gani za ka ga yana fitowa ne daga asali dutse haka yake zuwa to shi ma in ruwa na zubowa za ka iya iba ka yi ibadanka da shi ina fata an gani amma ruwan kududdufi musamman waɗanda suke ƙauye kaga ba za a amfani da shi ba saboda ma'un rakidun ruwa ne wanda ke a wuri ɗaya kuma za ka ga ƙauyawa suna shiga su yi fitsari a ciki kuma manzo Allah ya hana yace la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid ko alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi kada ɗayan ku ya kuskura ya yi fitsari a ruwan da yake tsayayye stagnant water kenan wanda baya gudana sannan ya ce zai yi sarki da shi kada yi haka to wani zai iya cewa to ai an ce sun yaghtasilu fihi kada yayi ibada kada yayi wankan ibada a ciki sai ya fi kinto in na iba na ce zan yi wanka da shi ai shi kenan tunda an ce ciki ne wannan ruwayan bukhari da muslim kenan ruwayan imamu abu dawud ya ce amma ya kasilu minhu kaga gama magana sannan ya ce zai yi ibada daga wannan ruwan kaga ko da ka ibo shi ne a gefe ce za ka yi ibada bai yi ba kaga musamman koyawa suna bukatan wannan sani sai kuma gayu a mutanen shirin ne Allah shirye su masu zuwa swimming pool ina fata an gane kaga wani a cikin swimming pool zai tsura fitsari eh? zai tsura fitsarinsa lafiya laushi yana cikin swimming pool ne ai ba za ka gani yana fitsarin ba kaga wannan kuma kaga kuma mutum ya shiga ciki kaga akwai kazanta ke ba naka na kanka a gidanka ba ko oh? kaga shi ma wannan ya fada a ciki malam yace فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة yace irin wannan ruwan lissafa muku su ne wanda tsarki yake inganta da shi daga hadasi da najasa ina fata an gane mutum yayi ba haya ko yayi bawali an gane wa'annan ruwan duk su ne za su mai amfani sai najasa ina fata an gane ta jikinsa ko tufafinsa kaga zai wanke shi fa in taghayyara bi najasatin idan ruwan kuwa ya canza da wata najasa da ta fada a ciki lam yajuz at-tatahhur bi baya halatta ayi tsarki da irin wannan ruwa al-ma'u tahurun illa in taghayyara bi najasatin uhdithu fihi ruwa mai tsarki ne la yughayyiruhu shay'an babu wani abin da ke canza shi sai dai in najasa ya fada a ciki ya canza shi wannan karatu yana bukatar misali akwai najasan da zai fada ruwa ba zai canza shi ba idza kana ma'u kullataini lam yahmil al idan ruwa ya kai tulu biyu to koda guntulan kashi ya fada a ciki ina fata an gane kamar yanzu tanki tanki da ake da shi gidan sama ne yaro ɗan ƙarami ya ɗan buɗe sa, ya fata ta gefe sai kun sai dubbutu kashi sai fada a ciki to yanzu ya hukuncin wannan ruwan aga guntulan kashi zai canza wa ruwan nauni, zai canza masa ɗanɗano zai canza masa ƙamshi duk ba zai canza ba wannan ruwan ya halatta za ka iya yin ibada da shi saboda najasar bai canza ruwan da siffofin ruwan guda uku ba amma kyama a matsayinka na ɗan adam shine zai hana ka amfani da ruwan kin ka san da haka amma mu kaddara da yanzu misali ba ruwa sai wannan ruwan ko baya halatta kai taimama ka gane ka'ida baya halatta kai taimama dole wannan ruwan za ka yi amfani da shi kai ibada ko mun kyamarka za ka da hurumin da za ka yi amfani da saboda Allah ce fa in lam tajidu ma'an ko to amma akwai wujudul ma wannan ruwan ya halatta za ka iya yin ibada da shi amma misali bokiti ɗaya sai aka kwara mai najasa na kashi ko guda ɗaya kaga zai canza shi gaba ɗaya ko to kaga wannan ba zai yiwu ka yi ibada da shi ba to shine misalin da malam ya kawo mana anan fa in taghayyara bi najasatin idan ruwan ya canza saboda najasa kamar ruwan kashi kaga idan an sako shi kaga yana wari yana ɗoyi ina fata an gane sannan kuma ya canza wa ruwan ne launi sannan ya canza wa ruwan ne kamshi sannan ya canza wa ruwan ne ɗanɗano duka wannan kaga ne ba za a yi ibada da shi ba sai ce lam ya juzu da fakuru bihi baya halatta a yi ibada da irin wannan min ghairi khilafin malai ce ba tare da sabani ba a wurin malaman fikihu wa in taghayyara bi shay'in tahirin idan ko ruwan ya canza da wani abu tsarkakakke lam yaghlib alaihi amma wannan abun bai samu galaba akan ruwan ba misali ruwa ne abokiti ibo sai ledan zoɓo buɗaɗɗe sai fada a ciki yana fada ake sauri aka ta ɗauka za ka ga ya ɗan canza ya fara ɗan wani abin nan ko can idan ka bar shi za ka ga ya baje to wannan abin da ya ɗan faɗa da bai canza ma ruwan siffa ba ai in ya daɗe zai koma ja ya koma launin ne zobo kenan amma ɗan wannan canjin da ya ɗan yi kaɗan bai canza masa shine malam ce fahirin lam yaghlib alaihi wannan abun bai samu galaba a kan ruwan ba imana bai canza wa ruwan suna ba daga ruwa tsarkakakke ya koma ruwan zoɓo ko ruwan jinja ko ruwan aya da makamancin haka sai ya ce fasahihu irin wannan magana mafi inganci min ƙaunayin ulama daga cikin zantukan malamai sahhatu tafakkuru bihi aidan shi ma ya inganta za a iya yin ibada na tsarki da shi wasu malamai suna ganin baya halarta a yi ibada da shi amma magana mafi inganci ya halarta saboda ai bai canza wa'annan siffofin na ruwa guda uku ba launinsa ɗanɗanansa ne amshinsa shi kawai ya ɗan canza kaɗan kuma sai ka ga ya baje wannan abin tunda bai galaba a kansa ba za a iya amfani da shi tun asalin wannan abin da ya fada tsarkakakke ne an gane shi ne misalin da malam ya kawo mana amince wannan sai ya ce kala shekul islam da taimiyya wato ibnu taimiyya allah ji kansa da rahama ya ce amma mas'alatu tafiyiril ma hal yaseer aw al kathir bi sahirat kaga matsala ta canza ruwa da wani abu mai sauki wato kaɗan ya canza masa yanayi ko kuma mai yawa da fahira da abin da yake da tsarki abu ne mai tsarki sai ya fada ya canza sai ce kal ishnan kamar kanwa kanwa ai kaga an ruwa yana canza ko sai kanwa ya ɗan fada cikin ruwa aka saudi aka cire shi idan wannan ya fada shin yaya hukuncinsa inji ibnu taymiya sai ce wasabun da sabulu kana cikin abin nan a dauko ruwa a bokiti kawai sai sabulu ya sulluko sur ya fada cikin ruwan kaga kai sauri ka cire sabulun ko kaga ya fada shin wannan zai canza ruwan kuma zai fitar da shi daga siffar da shari'a ta halatta maka yin amfani da shi ko ba zai fitar da shi ba ina fata mun gane sai ce wasibir da kuma ganyen magariya da sa saboda ganyen magarya yana da kumfa yana irin aikin sabulu ne shi sa buga misali da wannan dan ganyen magariya yanzu idan ka daka shi danye ka sa shi a cikin ruwa kana kada shi za ka ga a kumfa an gane to idan magariyan ya dan fada aka sauri aka cire shi kaga bai fara kaɗawa ba daman sai ka karkada shi ka girgiza shi shine zai yi mai kumfan to idan ya ɗan fada kaga yana da ɗan zarfinsa ina fata an gane sannan kuma magani ne to shin yaya hukuncinsa sai ce wal khatmiyu da kuma wato zobo zoba rodo idan ya dan fada a ciki kaga ana cire shi kaga ba zai canza ba amma inda zai dade zai canza wa ruwan launi da ɗanɗano da kuma ne da ƙamshi sai ce wa turab da kuma ƙasa yanzu kaga ai kasa mai tsarki ne waju ju'ilat abu al-ardu masjidan wa tahura haka manzo Allah ce Allah ya sa min kasa duk inda take tsarkakakkiya ce kuma in yi ibada a ciki sabanin sauran al'umman da suka shuɗe in lokacin sallah yayi kaga mu al'umma manzo cikin rangwamen da Allah ya mana duk lokacin da sallah ya rike ka a wuri to zaka tsaya ko ba masallaci a wajen zaka yi sallah a wannan wurin ka tsara gaba amma al'umman da suka shuɗe banu isra'ila dole sai sun nemo inda masallaci yake sannan za su shiga masallaci su yi sallah sannan Allah zai karɓi sallarsu amma mu cikin rangwame da sauki da Allah ya wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda raunin mu inda masallaci wato ibada ya kama ka kana kungurmin daji sai lokacin sallah yayi kada ka ce to yanzu sai ka nemi masallaci yi alwalanka ka kira sallah kai sallar ka a wurin shikenan kaga wannan sauki ne Allah ya kawo al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Ibrahim taymiya yace wal ajin da ƙulli da gari na tsaki wanda ake sawa ce wa ghairu zalika da makamancin haka mimma qad yi al-ma daga cikin ababan da zai iya canza ruwa misal al-ina'i idza kana fihi atharu sidrin yace misalin ƙwarya idan akwai wato ragowan makarya a jikinsa in an zuba ruwa za ka ga tasirin shi ko sai ce au khafaniyin ko kuma zoɓa rudu idan yana cikin kwano in aka zuba ruwa ai za ka ga alamun zoɓan a jiki ko sai ce irin wannan wa wuɗi a fihima aka zuba ruwa a cikinsa a gayyara bihi sai ruwan ya ɗan canza kaɗan saboda dalilinsa Ma a baƙa'i ismil ma tare da kasantuwar ruwan sunan ruwa daina kansa ba za ka ce ruwan zoɓo ba ne ya ɗan canza ɗan kaɗan sai malam ya ce fa haza fihi qaulani wannan akwai zantuttuka guda biyu na malamai ma'arufani lil ulama wanda yake sanannu a wurin malamai wasu suka ce ba zai amfani da shi ba wasu kuma suka ce zai iya amfani da shi magana mafi inganci ya halatta za iya yin amfani da shi an gane shi ne sai malam ya kawo maka wannan an mai wannan sai malam ya ce sun mazakaraha ma'a bayani wajhi kulla ƙaulin sai ibn taymiya ya ambace su tare da bayanin fuskan kowane magana daga cikin zartukan malamai wa rajja alqawlu bi sihhati at bihi ibn taymiya ya rinjayar da maganan ingancin tsarki da irin wannan ruwan Waƙala, qala taymiya yace huwa sawabu hakan shine daidai wanda yazo da tsarin shari'a me dalilin da yake ibnu taymiya faɗi wannan maganar yace li anna allaha subhanahu wa ta'ala qala saboda Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi ya ɗaukaka ya ce wa in kuntum marda in ba ku da lafiya ko ala safarin ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi ko ɗaya daga cikinku ya zo da ba haya aula mastumin nisa ko kuma kuka taki iyalanku falam tajidu duma'an. sai ba ku tadda ruwan da za ku yi ibada da shi ba Allah ce yammamu, sa'idan fagiba ku yi taimama da ƙasa tsarkakakkiya amsahu da wujuhikun wa aidiyakun minhu ku shafa fuskanku da tafin hannunku daga wannan ƙasa shi kenan kun yi taimama kenan wa da kuma faɗin Allah maɗaukaki da yace wato mana yana bayani yana fitar da fikihu yace faɗin da Allah yace falam tajidu ma'an in ba ku da ruwa ba kaga an kira ce fi siyaqin nafi sai ibnu taymiya yace nakiratun ma'an kaga nakira ce yace fi siyaqin nafi a siyaki na zance na korewa fayarunmu ya gane kullama huwa ma'in duk abin da yake ruwa ne la farqa fi zalika babu bambanci a haka baina nau'in wa nau'in tsakanin wani nau'i da wani nau'i magana mala ce intaha maganar ibnu taymiya ya kare ina fata an gane to a wannan gaban ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu sai mu ci gaba da bayani idza adamil azhar fa idan fa idza adam al-ma ko aw ajiza an istimalihi ma'a wujudihi idan babu ruwa kuma mutum ya gaza a samun amfani da ruwan me ya kamata yi za mu ji bayani yadda za a yi taimama wanda shari'a ta ce a yi taimama saboda haka anan zamu tafi aya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk نعم نعم خطمي ليشين يزوى مرودو na'am eh, eh. wancan in ka ta aizarci zarki kawai ruwan zai yi shi kuma wannan kuma ai ana sa shi zai sa shi ya kumba na? eh na'am na'am eh eh na'am eh. Eh. Eh, babu laifi amma dai ita karantanta karanta tana warware sihiri kuma mazala ce suratul baqara فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وكرنت بقرة saboda karanta baƙara, albarka ne a cikinta barin karanta baƙara kuma asara ne ga ɗan adam sannan matsafa da aljanu ba sa jure karatun bakara na fata an gane yana daga cikin falalarta in an karanta ta kwana uku aljani ba zai iya kasa wannan cikin gidan mai shiga ba idan an kare ce ta da farko zuwa ƙarshe a lokaci ɗaya sai yi kwana uku gidan nan ya samu kariya daga shari shi sa mazala ce la taj'alu wato la taj'alu kun qubura kada ku da gidajenku kamar makabarta wa ƙara'u fihi suratul baqara ku yawaita karanta bakara a cikin ta fa inna shaytana saboda shi shaytan aljaru, yanjiru min baiti alladhi tuqra'u fihi surat suna gujewa duk inda ake karanta bakara ba sa iya jurewa ina fata an gane ita karanta bakaran ita karantanta tasiri ne babba a ciki eh, wanda idan mutum ya lizinci karanta haka sai ka ga ya samu kariya a gidansa eh, amma da da daman ba kariya gidan eh kuma ba hoto a gidan in akwai hoto ba zai samu kariyar mala'iku ba na bishir falaki da nashi shi kuma duk sallah duk sallah za Allah ya sa ka dinga karanta shi saboda ya zama kariya daga sihiri tsafi inda aka yi wa manzo sihiri Allah ya sauka mai da falaki da nasi aka warware sihirin wannan lokacin manzo ce duk sallah ka karanta ta kariya ce daga masu hasada da kuma matsafa duk mutumin da ke kiyaye salloli kuma yana karanta ta wuya ka ga da ya tasiri a kai ko da ya amfani ya yi tasiri yau gobe jibi zai lalace amma ba ɗaya ba ne da wanda dundun baya sallah ka gane yawa alaikum salam Okay. Eh. sai ka karanta masa ayatul kursi ka ta maimaita ta ka ta maimaita ta ka ta maimaita ayatul kursi in so ɗari zaka ka maimaita ta yayi eh kuma Allah da zaka ga ya murmure eh na wa alaikum salam na'am wani irin wanka da wani irin wanka na'am ya halatta shine tambayan tambayanka ko eh tambayar mutum ne ke so wanka guda biyu wankan tsarki da wankan soso da sabulu shin ya halatta ya halatta ina fata an gane ka ga dama ka fara yin wankan ka na tsarki sannan sai ka bi shi da sabulu yayi kuma ka ga dama ka fara wankan ka na sabulu ka gama sai ka bi shi da wanka na tsarki yayi kowanne kai ba laifi bane shari'a ta halatta maka yin haka a'a abin da ake nufi yanzu yanzu halaka ne iri na irin ka shine ke amfani da bokiti ko ba ka ba yawanci daga jakuzi ko sai bahu a gidansu sai shawa kuma ba ba ta hangane kaga bude ko yin sha yana abin nan eh amma idan talaka ne Allah ba ku mu samu <laughs> kaga a dan bokiti to saboda kada kun ya kallata a ciki sai ka fara na ibadarka in ka gama na ibadarka sannan sai ka ci gaba amfani da na karfin ka shi kenan ka ga yafi sauki an gane sannan kuma a karatun mu ke yi ko da kumfan ya dan hau ai ba zai canza ruwan ba saboda ka baya cutar da ruwan ka jinkirta kai na ibadan daga ƙarshe shi ma ya halatta saboda ai kumfan ba zai canza wannan ruwan bokitin launi da sauransu ba sai dai in yayi yawa sosai ko yawa ne eh, wannan baya cutarwa hmm. tunda bai canza shi gabaki ɗaya ba na'am dai eh. ruwa wanda bai na'am tafki eh a'a abin da ke magana na ce kada mutum ya je ya shiga swimming pool saboda yawanci swimming pool ai gayu ne a ciki kuma wani zai tsula fitsari kuma manzo ya hana kada ka shiga cikin ruwan da aka tsula fitsari saboda ka ga automatically ma zuwa min pool din swimming pool din kaga cancer kenan ko in dai mutum musulmi ne yana da addini sannan abu na biyu kana bayyana ka mara kunya ne zai je wannan abu yanzu idan ka sa matsan kana takama ka sa skin type ai gabanka zai nuna alama kuma a swimming pool din akwai yan iska mata ko akwai wanda ma ba musulmi ba zai shiga kuma ga ƴan uwanka musulmi wani ma zai tsula fitsari a ciki ba wanda zai gani ina ta an gane saboda haka ko sai ka hakuri gara ka je ka shiga ribi ba ka duna ka dan ka iya ruwa ka yi swimming din ka yafi maka alkhairi eh ya fi maka alkhairi da ka je swimming pool in a gidanka yake ba laifi daman da sharaɗi ba ko saboda kada ka bar yara dan wani yaro in karami ne zai tura fitsari ko ba zai ga ma baba na fitsari ba shine gaskiyar magana da zamana kai kadai ne amince matsalan wato duka wannan saboda mu san hukunce hukunce fa na addini an gane an kada ka zo kana ibada ya zamana cewa ba ibadan ka baya samun karbuwa wurin ubangijinka eh, idan mutum ya sani kaga sai san yanda zai wa Allah eh Allah ya shirye da mu eh. na gani shi kenan ko na mana bakar na'am a'a ayatul kursi kawai zai karanta bal hadisi ne ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ke karanta ayatul kursi a cikin bayan kowace sallah sawa'un farilla ne ko na fila abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa ayatul kursi ba wani bismillah manzo Allah bai karanta ta da bismillah ba kai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa shi shikenan eh ba isti'aza ba bismillah kai karanta ta haka manzo Allah ya karanta ta an gane kamar yadda mai alari yace wa yaqif inda amrihi ko inda aka umurce sa eh sai tsaya yadda manzo Allah ya Allah ya samu dace wane eh saboda isti'aza in zaka karanta Qur'ani Allah ya umarci ka kai to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu kuma ba a samu yayi isti'aza a karanta ka ba wa Allah ce mai koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya yanda yi eh tunda duk a cikin ruwayoyin ba a nuna cewa ya karanta bismillah ko ya isti'aza ba kawai ya karanta ayatul kursi kai ma sai ka tsaya akan wannan kul a'udai ka karanta bismillah ka karanta su ina fata an gane Allah ya sa mu dace na'am فأشغله أجعل تدبيره في تدميري وأرنا فيه عجائب قدرتك يجوى أن أدأت قبل في mutum ya yi ta ga musulunci da kuma musulmai karan kansa shi duka wannan ya halatta ba laifi ba ne Allah ya samu dace to fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa